Laraba 14 ga watan jiya shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. Hukumomin ƙasar Algeria da na Niger sun kuduri aniyar sake buɗe iyakokinsu na hanyar ƙasa da suka rihe tun da jimawa. Al'ummar agadarsa sun yaba da wannan labarin za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikinsu. su. Ɗaliban ƙasar Nijar da ke karatu a Algeria sun kasa samun hanyar zuwa gida hutun ƙarshen karatu dalilin tseda zirga-zirgar jiragen sama daga Algeria zuwa Nijar. Wakilin ƙungiyar su ɗauke da ƙarin bayani a cikin labarin. Takan yiwu ƙasar Algeria ta shiga cikin batun yaƙi da ta'addanci tare da sauran ƙasashen G5 Sahel. In ji Nadum Kulubali ƙwararre kan batutuwan da suka shahi ta'addanci. mu barkanmu da sake saduwa. Dangance da ziyarar aiki da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed da ya kai a ƙasar Algeria. Wato shi da takwarar nashi Abdulmajid da Tebuna sun ƙudiri aniyar sake buɗe iyakokinsu na hanyar ƙasa da ke rihe iya watanni 16 kenan dalilin cutar COVID-19. Louis Sahel da ke fitowa a kowace safiya ita ta bayyana wannan labarin kamar yadda Musa Hassan ya rawaito mana. Abdelmajid Tebun, shugaban ƙasar Algeria, ya bayyana cewar budewar iyakar zai ba da damar shigowar kayan Algeria zuwa ƙasar Niger, shigowar kayan Niger zuwa Algeria. Ya ƙara da cewar ƙasashen biyu sun kuma ba da na'am ɗinsu bisa ga buƙatar kyaukyawar siyasa ta tsakani bisa batun 'yan Niger da ke aiki a ƙasar Algeria. A nashi ɓangare, shugaba Mohamed Bazoum ya bayyana cewar fatan shi shine iyakar da Algeria ta kasance buɗe ba tare da shakku ko ɗaya ba domin mu'amular ta inganta tsakanin ƙasashen biyu don samun ci gaban nasu. Abin tunasarwa Algeria kai a kai take turo ƙeyar dubaban bakin habre da ba su kan ƙa'ida 'yan Nijar da na wasu ƙasashen Afirka ta yamma tun shekara da goma sha 2014. A faɗar Majalisar Ɗinkin Duniya mahukuntan Algeria kai a kai ake suka su dangance da yanda suke yi wa bakin habran wannan amincewar ta zo ne a cikin wani yanayin batun tsaro wanda ke da damuwa game da yawaitar harare na 'yan ta'adda da ya wuce karkarar ta sahara kuma a faɗar dokto ga batun kimiyyar siyasa abdanur benatar dubarar algeria karfafa ma'amular hulɗa da kuma batun tsaro da makwabtanta a madadin sa baki na ƙasar waje har ila yau dai muna kan batun ziyarar da shugaban ƙasa bazum muhammed da ya kai a ƙasar algeria jiya sha uku ga watan jiye da na nashi abdulmajid tebona shugaban ƙasar algeria ya bayyana cewar za a buɗe iyakokin ƙasashen guda biyu wannan labarin jama'ar agadarsa sun yaba da shi sosai kamar yadda suka bayyana ma musamman Gaskiya ne zai yi amfani ga birnin Agadez. Za mu yi amfani a fuskar kasuwanci saboda duka kayayyaki da suke zo mana daga Aljeri. kama tun daga siminti, karafuna da cimaka yana ganin abu ne mai amfani sai dai a rage kuɗin madara. Gwamnati kuma ya kamata ta duba ba wai bude iyaka kaɗai ba a ɗauki matakin daidaita farashin idan aka daidaita farashin da walwalar shige da fitan jama'a ina ganin abu ne mai amfani ba ga agades kaɗai ba ga nijar gabaki mu algeria idan aka bude iyakoki kamar muna gida ne muna jiran haka tun yau da shekaru da dama kamar an shaƙe mu ne yanzu an samu sarari mun gode ma wannan iko abinda muke jira a tabbatar da hakan kawai abinda za mu musu bude wannan iyaka mu mun yi murna da shi bisa harkar sai da saidawa za a samu abubuwa da damar samu ragowa ko bisa harkar abinci kamar ko su makuronin ga ba su cinkafa su motoci su komi da komi insha A wannan lokacin na hutun 'yan makaranta mafi yawan ɗalibai da ke karatu a Algeria na bukatar zuwa gida domin su yi hutun sai dai har yau hukumomin ƙasar Algeria ba su buɗe iyakokinsu na jiragen san ba dalilin cutar COVID-19 abin da ya sake nan wasu ɗaliban ke bin hanyar ƙasa duk da ku irin hatsarin da ke tattare da ita ibrahim ɗanladi furera mai bima magatakardar ƙungiyar 'yan makarantar da ke algeria ta ba rabia mai kano ƙarin haske Nan jiragen ba su tashi shine dalilin da ya sa abokananmu da dama maza da mata bin hanyar ƙasa abu ne kuma mai hatsari sosai akan abin da ya shafi ɗaliban da ke bin hanyar ƙasa kwamitin zartarwa bai iya yin komi a ka tunda niyyar kansu ne duk ɗalibin da ya gaji da jira ya yi tafiyarsa ba tare da izinin kwamitin ba shi ya janyo ma kanshi duk abin da ya faru a kansa mun yi ƙoƙarin ciwo kan wannan matsalar don samun jiragen da za su tashi don sauƙaƙa komawar ɗalibai gida abin ba a samu nasara ba a ka tunda ba mu samu amsa ba har ila yau a san cewa kuma ƙasar algeria ta buɗe iyakar jiragen sama ba da ƙasar niger Yau da sahani aka buɗa zaman taro na musamman karo na biyu na 'yan majalisar dokoki na shekara ta 2021. Manyan batutuwa biyu ne za a tattauna kansu a cikin zaman taron cewa da gyaran fuskar da aka ma dokar kasafin kuɗin ƙasa ta ranar goma ga watan Disamba shekara ta 2020 wadda ta shahi shekara ta 2021 kamar yadda wata majiya ta yanar gizo ta majalisar dokokin ta tabbatar a yau da sahi. mutum ɗaya ya rasu da kuma wata gada da ta ɗan rumza a cikin da'irar ɗan isa da ke jihar maraɗi jiya litinin 12 ga watan juye dalilin ruwan da suka yi ta faɗuwa a yankin in ji shugaban da'irar wannan tabuwar da gadar ta yi ya haddasa matsalar shige da fice na al'umma da kuma cunkoson abubuwan hawa ga dai ƙarin bayanin da shugaban da'irar ta ɗan isa adamu gero yamma muhammad maman akwai foto uku na wuta ina ciki akwai otansiyon wanda suka faɗi ta yadda yake kawo a cikin gari shi ma ya fashe na karkashin gada yake bi ita kuma gada ya labanta ya saki ta garin babu wuta babu ruwa haka ya gida ina ga ha'a ma samu rasuwa akwai wani gida da ya rushe an samu wata yarinya a shekara hudu ta rasu tun wajen disatar aka saki ruwa to kuma sai ya bloken passage eh, wanda suka ta daga Marat zuwa dan Isa da kuma wanda suka to daga Nigeria zuwa dan Isa duka sai ya bloke ba mai shiga to ina gana ana ta tun tunda ina ga hamili ma wasu su wuce ba ana nan sai wani direba ina ga ya dauko wani daga Gesu kawai shi sai ya gajen dangana ya ce wuce za ana ta kai wuce ya ya wuce to yana kokar wuce wa sai ruwa suka sha shi sai ya faɗa to ina ga su hudu ne cikin su an samu guda ya rasa ran shi gidaje da ɗan isa ma sun guba yannan kuma an kira ni daga wasu ƙauyuka akwai wani garin da aka ce min ma laban garin ya baje Kishi takwas cikin 100 shine adadin ƙauyukan da suka yi shuka a jihar Zandar a ranar 8 ga watan jiye, in ji daraktan jiha na gidan gona, wanda kuma ya kara da cewa ruwan saman da aka samu tun farkon damunar zuwa wannan lokacin suna daidai wa daida. Ga dai Ibrahim Musa, daraktan jiha na ma'aikatar gidan gona ta Zandar a cikin firar tasu da Aliketa. Muna da kusan ƙauyuka dubu biyu da hamsin da ɗaya da suka yi shuka a tsawon kwanaki goma na farko kuma ya kasance ruwan sama mara ƙarfi matsakaita a ko'ina cikin tashoshin auna ruwan sama da aka kafa da ake sa ido a ɓangaren yankin. Ƙauyuka ɗari da talatin da takwas suka yi shuka a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe. Yanzu haka muna da ƙauyuka dubu biyu da hamsin da ɗaya da suka yi shuka bisa ƙauyuka dubu uku da ɗari biyar da ishirin da yankin zandar ya kunsa ƙauyukan noma sun faɗaɗa muna da kashi 58 cikin 100 muna da ƙauyuka 3,378 cikin yankin zandar zuwa wannan rana akwai ƙauyuka 2,348 da suka yi shuka hajjin bana shine dai karo na biyu da hukumomin kasar saudiya suka hana musulmi sabke farali dalilin annobar cutar covid-19 to mai addinin islama ya ce a game da musulmin da ya yi niyyar zuwa haji kuma bai samu wannan damar ba shi me ya kamata ya yi malam abdul fatahu muhammadu malamin addinin islama ya mara fikatu a tahir karin haske a kai da Wanda yake da niyya zuwa maka sai bai samu tafiya ba, ba shakka ganin niyyar sa yana da sakamako a gurin Allah. Amma kuma yana da kyau mutum ya ɗauki niyya. Ko mu da bamu da niyyar zuwa maka waɗannan kwanaki goma Allah ya ba mu su domin mu yi ayyukan ibada, mu samu lada da mahaici zai samu a ƙasa mai tsarki. Akwai ƙa'idoji da ake cikewa da farko mutum ya ɗauki aniya ya nemi gafarar zunuban zunubansa ya gyara kurakuransa kuma a sasanta da mutanen da ba a jituwa da su saboda Allah baya karɓar kyakkyawan ayyukan mutanen da ba sa shiri da juna balle kuɗaɗe da ba na halaka ba ya kamata ya kasance kuɗaɗe da za a sayi abin layan ya kasance na halaka. Il faudrait pas que l'argent avec lequel on a mutum biyu ɗauke da bindigogi su ne jami'an tsanda na 'yan agadarsa suka dakatar kan ofishinsu da ke hanyar algeria a cikin wannan binciken an samu bindiga ɗaya aka karan seta da manyan injina guda biyu da kuma moto ɗaya wanda a halin yanzu suke hannun hukuma da ke ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda isaka amadu kwamishinan 'yan sanda a ma'aikatar 'yan sanda ta agadas ya shaida a nise karim avant-hier nous avons été saisis. Shekaran an tuntuɓi jami'anmu da ke bakin hanya na cewa 'yan fashi da makami sun tsare wata motar da ta hito daga Algeria dauke da siminti zuwa Agadez. Abin hamdala lokacin da ake binciken kaya an samu kama 'yan fashin da makami da fasinjoji suka tsare suka mika mana su yanzu haka ana ci gaba da bincike domin gano dukkan masu hannu. Waɗannan maharan su biyu ne suna dauke da bindiga kira AK set da kuma alburusai da cajin bindiga shaƙi bincike na ci gaba haka kuma mun kai wani samami a wurin da kewaye da ba mu damar kama wani babur da waɗannan muggan mutane suka yi amfani da shi. Madalla yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kasancewar ƙasar Algeria a cikin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel na iya taimaka ma kasashen g sahel cikin su na yaƙi da 'yan ta'adda in ji nadum kulbali masani sannan kuma ƙwararre kan batutuwan da suka shahi tsaro a yankin sahel ga dai ci gaban firar tasu da tannan fudi ahmed ta waya Euh, Ina ganin yankin Sahel musamman ma kasashe uku Burkina, Mali da niger da ke fama da hare-haren kungiyoyin ta'addanci za su wuce nasara ta hanyar koyi da kwarewar kasar Algeria ya kasance ta fuskar soja ko ma tattara al'umma bisa manufa guda. Ina ganin akwai abu. Idan Algeria ta ɗauki matakin tsaro bisa yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, ko miye ƙasashenmu za su koya ga Algeria? Yana da muhimmanci ga jami'an tsaro na ƙasashen uku musamman ma Burkina, Nijar da Mali har ma kuma da Mauritania da su samu wani tsari na musanya bayanai tare da hukumomin Algeria bisa shige da ficen 'yan ta'adda da ke ayyukansu a Burkina, a Nijar ko a Mali wato kamar kyamar jinim ko is da ake gani a yankin kenan wannan zai taimaka wajen karfafa karfin ayyukan soja a filin daga shin yau ana iya cewa matakin da faransa take son ɗaukawa na ragewa ko kuma barin waɗansu ayyuka a mali zai iya baiwa aljeri ƙwarin gwiwa ya kamata kasashen G5 Sahel su maido da tuntubar juna ta kowane hali. Yanayin kasashen a yanzu an tsaida kafa hedikwata ta haɗin gwiwa da za a kafa cibiyar a Tamaraset kuma dukkan rundunonin kasashen biyar. Bare in zana muku akwai Algeria da ke a kan gaba, akwai Mauritani, akwai Mali, akwai niger da Chadi, kuma Burkina tana shiga cikin wannan tsari kamar wata ƙasa mai sa ido. Ina ganin yanayin ya canza muna da kasashen G5 Sahel tare da babban jagora Faransa tare da aikin rundunar Serval sannan Barkan gaskiya ne idan har Faransa tana da sojoji a Mali kamar a yanzu ina ganin akwai wuya kasar Algeria ta tura sojojinta a Mali bisa aƙida kuma bisa dalilai na tarihi da kuka sani. Yaya Algeria za ta halarci wannan yaƙi ganin cewa Algeria tana da doka da ke hana tura sojojinta a wasu ƙasashen waje. Batu ne na moriya idan akwai wata dama Algeria za ta iya tura sojojinta kamar yadda ya kamata. Dokoki an yi su ne domin a daidaita su da yanayi. Abin da ya sauka kenan a game da labarin na sashen Hausa na wannan maraicen huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.